This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki cikin shirin na yau safiyar Juma'a 14 ga watan Maris shekarar da da ashirin biyar Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad da kanin labarai. To Hawa shugaba Putin ya nuna goyon bayansa ga tayin Amurka na nema a tsage ta wuta a yakin Rasha da Ukraine. shugaban amurka donald trump a ranar alhamis ya yi barazanar kakabawa tarayyar turai harajin kashi 200 cikin 100 Kungiyar Taliban a Afghanistan ta yi watsi da zargin da Pakistan ta yi na cewa an shirya garkuwa da wani jirgin kasa da aka yi a ranar talata daga kasar Afghanistan. kanin labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku ji mu ɗauke da rahoto kan turjiyar wata ƙungiyar kabilar ibo mai suna Association of Igbo Town Union da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya da ta yi fatali da shirin gwamnatin Najeriya na sayan filaye a yankin domin baiwa Fulani wuraren kiwon dabbobin su. federal government will leave individual individual why because all the rest of yana cewa ne mun cimma matsaya kan rashin amincewa da wannan shiri na gwamnatin tarayyar najeriya za kuma a ji cewa ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar ya gayyaci jakadan najeriya zuwa ofishinsa inda ya shaida masa damuwar gwamnatin ta nijar dangane da wani sabon matakin tsaro da najeriya ta dauka rarrabuwar kanu da rashin fahimtar juna da rashin yarda cikin maganar tsaron kasashen wani abu ne wanda zai iya sa sai a biyo mu domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe muna kuma tafe da shirin manuniya to amma da farko ga muhammad da kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya shugaban rasha vladimir putin ya nuna goyon bayansa ga tayin amurka na nema a tsage ta wuta a yakin rasha da ukraine amma ya jaddada muhimmanci kan yadda za a tafiyar da yarjejeniyar putin ya shaida manema labarai a ranar alhamis a moscow cewa mun amince da ta yin dakatar da faɗan amma mun ci gaba da tunanin cewa ta wutar ya kamata ya haifar da zaman lafiya mai ɗorewa da kawar da tushen da ya haddasa rikicin ya ce watakila kamata ya yi na kira shugaba trump mu tattauna tare da shi a fadar white house trump ya ce zai zama abin takaici matuka idan rasha ta yi watsi da kokarin da amurka ke yi na kawo karshen yakin a ranar alhamis manyan jami'an diflomasiya daga kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya wato g7 suka hallara a shalabwa quebec yayin da kasar kanada mai masaukin baki ta bayyana manyan ajandar ta inda ta mai da hankali kan cimma zaman lafiya mai dorewa a ukraine da karfafa tsaro da haɗin gwiwar tsaro yayin da ƙungiyar ta ji sabin ke cika shekaru hamsin yayin jawabin buɗe taron ministar harkokin wajen kanada melanie jolly ta ce zaman lafiya da kwanciyar hankali na kan gaba a cikin ajandar mu kuma ina fatan tattauna kan yadda za mu ci gaba da ba wa ukraine goyon baya ta fuskar cin zarafin da rasha ke yi ba bisa ka'ida ba sakataren harkokin wajen amurka mako ya ce yana fatan tsagaita wuta tsakanin rasha da ukraine za ta yi eh, cikin kwanaki kaɗan idan fada kremlin ta amince har ila yau yana shirin yin kira ga ministocin harkokin wajen g7 da su mayar da hankali wajen kawo ƙarshen yakin rasha da ukraine Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Alhamis ya yi barazanar kagabawa tarayyar Turai harajin kashi 200 cikin 100 kan ruwan inibi, champagne da sauran nau'ukan giya da ake samarwa a cikin kasashen 27 na tarayyar ta EU. Wannan na zuwa ne bayan da EU ta sanya abin da Trump ya kira mummunan harajin kashi 50 cikin 100 kan giya da ake sarrafawa Amurka. Trump ya faɗa a shafinsa na True Social cewa EU na daga cikin mafi munin hukumomin haraji da cinikayya a duniya. ya ce kungiyar an kafa ta ne a shekarar 1993 da manufar kawar da amurka ta fuskar tattalin arziki daga baya wani dan jarida ya tambaye shi a fadar white house ko zai iya sassauta barazana haraji da yake yi wa kawayen amurka na duniya sai trump ya amsa da cewa an jima ana kwarar mu tsawon shekaru ba za mu sake amincewa da haka ba labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Muhammad Hafiz zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu je ga wakilinmu a yankin Naja Delta a Najeriya, Lamidu Abubakar Sokoto, inda ya shaida mana cewa wata ƙungiyar kabilar Ibo mai suna Association of Igbo Town Union da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya ta yi fatali da shirin gwamnatin Najeriya na sayan filaye domin baiwa fulanin yankin domin sama musu wuraren kiwon dabbobinsu da burtuloli kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Wata ƙungiyar ƙabilar Igbo mai suna Association of Igbo Town Union ta gudanar da wani taro na wasu dattawan yankin na kudu maso gabashin Najeriya mai jihohi biyar inda a ƙarshen taron suka yanke hukuncin cewar ba su yadda ba da shirin gwamnatin tarayyar najeriya na cewar za a saya wa fulani filaye waɗanda za su yi amfani da shi wajen daidaito da burtalai da kuma wurin kiwon dabbobinsu a yankin kudu maso gabashin najeriya wannan batu dai na cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2025 Ƙungiyar dai ta ƙabilar ibo ta ce ba su yarda da a hihita wata ƙabila ba kan wata maganar rikiyon dabbobi harka ce ta ƙashin kai Musa Ikechukwu Opara shine mai magana da yawun kungiyar ta Association of Igbo Town Union ya ce. Federal government will live in the individual. Why? Because all the rest of Yana cewa ne mun cimma matsaya kan rashin amincewa da wannan shiri na gwamnatin tarayyar Najeriya a jihohi biyar na kudu maso gabashin kasar na sayar Fulani makiyaya filaye don haka wannan abin ba mu amince ba kwata-kwata. su ma dai manoma 'yan kabilar ta ibo ga abin da suke cewa fulani people usually destroy our farmlands with their animals and ce suna ce sunana Ifoma Daniel dangane da yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na sayan filaye gaskiya abin takaici ne ko da dai babban dalilin mu shine yadda Fulani suke ci mana zarafi musamman a gonakinmu yin tu'annati ga matanmu saboda haka ba ma goyon bayan wannan mataki malam gidado siddiqu shine shugaban kungiyar miyatti allah na jihar anambra dangane da wannan dambarwa ya ce. Su ai a matsayin su na shugabanni, ai kowa nasu ne duk wanda yake jihar su. Me yasa ai wannan maganar da suka yi kana sun nuna bakin ciki ne. Ai wannan abun da gwamnati ta yi ta yi ne saboda a samu zaman lafiya tsakanin makiya da manoma. Fulani suna nan kasan South East ba wai sun zo nan saboda da fitina ba sun zo ne kawai saboda su nemi su yi kiwon shanunsu. Honorable Sam Ozuwagu shine mai baiwa gwamnan jihar Enugu shawara kan filaye ya ce. Nigeria belongs to all of us. in support of it. Yana cewa ne gwamnatin jihar Enugu na sane sarai da wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya. Muna gudanar da wani taro yanzu haka da manoma masu ruwa da tsaki a jihar Enugu domin dai faɗakar da su kan wannan sabon tsari na gwamnatin tarayyar Najeriya. Dr. Kabiru Adamu mai sharhi ne akan harkokin tsaro akan wannan dambarwa ya ce. Ba shakka wannan alama ne da ke ƙara nuna yadda ake da rarrabuwan kawuna a ƙasa yadda ƙabilanci da ɓangaranci yake shafar manufar ita gwamnati. shine buƙatar da ita kanta gwamnati take da shi duk lokacin da za ta fitar da manufa to ya zan ta yi tuntuɓa kuma ta samu amincewa na da yawa daga cikin 'yan ƙasa. kuna ba duka ba. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. An gaida Abubakar Lamido Sokoto masu haro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukan na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Muhammad ya dawo da ci gaban labaran duniya. ranar alhamis majalisar dokokin kasar bosnia sab da ke karkashin republika sabska ta amince da daftarin sabon kundin tsarin mulkin jamhuriyar wanda shugaban jamhuriyar mai cin gashin kansa milorad dodik ya gabatar wanda ya kunshi wasu batutuwa da suka saba kundin tsarin mulkin bosnia a ranar laraba masu gabatar da kara na bosnia suka bayar da umarnin kame dodik da makarabansa bisa laifin yin watsi da sammacin da wata kotu ta yi masa bisa zargin kokarin yi wa kundin tsarin mulkin kasar bosnia zagon kasa republika sabska wata hukuma ce a cikin bosnia and herzegovina a watan da ya gabata ne dai wata kotu a bosnia ta yankewa dodik hukuncin daurin shekara guda a gidan yari tare da haramta masa shiga harkokin siyasa na tsawon shekaru shida saboda ayyukansa na 'yan awari da kuma kin amincewa da shawar da babban wakilin ƙasa da ƙasa da ke kula da yarjejeniyar dayton ta 1995 da aka kulla wannan yarjejeniya dai ta kawo ƙarshen yakin da ya samo asali daga ƙabilanci wanda ya ɗauki tsawon shekaru fiye da uku da kashe mutum dubu ɗari da ƙarshe ƙungiyar taliban a afghanistan ta yi watsi da zargin da pakistan ta yi na cewa an shirya garkuwa da wani jirgin ƙasa da aka yi a ranar talata daga ƙasar afghanistan ne a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar alhamis ma'aikatar harkokin wajen ƙasar afghanistan ta ce ikirarin pakistan ba shi da tushe balle makama mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen afghanistan abdulkahar balki ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafin x cewa mun yi watsi da zargin mara tushe balle makama da kakakin sojojin pakistan ya yi dangane da harin da aka kai kan wani jirgin ƙasa na fasinja a lardin balchistan da ke iyaka da afghanistan mayakan da ke da alaka da haramtacciyar rundunar 'yan tadda jama'a ta baloch suka kai hari kan wani jirgin ƙasa na fasinja a ranar talata a kusa da cb balochistan inda suka yi garkuwa da ɗaruruwan mutane akalla fasinjoji 21 da dakarun sa kai hudu ne suka mutu a harin ranar soji ta yi da'awar kashe 'yan ta'addan 33 ƙarshen labaran duniyar kenan. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai makwabciyar najeriya wato niger inda ministan harkokin wajen jamhuriyar niger din ya gaici jakadan najeriya zuwa ofishinsa inda ya shaida masa damar gwamnatin Nijar din kan wani sabon matakin tsaro da Najeriya ta dauka akan iyakar kasashen biyu. daga yamai ga wakilin musulmi mini barma da karin bayani ministan harkokin wajen nijar bakar usangare da jakadar najeriya muhammad sani usman a wannan ganawa ta ranar laraba 12 ga watan maris sun karkata ne kan hulɗar kasashen biyu a fannin tsaro a kan iyakarsu da kuma sabon matakin da najeriya ta girke da zummar zuba ido a iyakarta girman wannan mataki ya sa hukumomin nijar nuna damuwa kansa kamar yadda sashen labarai a ma'aikatar harkokin wajen Nijar ya sanar. To kowace fasara za a iya yi wa wannan al'amari? Abdurrahman Alkasum mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. To kasan shi al'amari na tsaro na haɗin gwiwa na tsaron ƙasashe wani abu ne wanda sai da yarda tsakanin ƙasashe kuma sanin kowa ne ita wannan yarda ta wahala wani lokaci ta so ta zube a kara tsakanin jamhuriyar nijar da sauran ƙawayenta bayan juyin mulkin da aka yi jami'an diflomasiyyar kasashen biyu sun yanke shawarar gaggauta bullo da wani tsarin tuntuɓa a tsakanin masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro game da yadda najeriya za ta yi amfani da wannan mataki nata Nijar na daga cikin kasashen da suka kafa rundunar kasashen tafkin Chadi MNGTF wacce ta hada da sojojin Najeriya da na Chadi da Cameroon da zumar yaƙi da Boko Haram. To amma sabanin da ya biyo bayan dambarwar juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ta sa Nijar janye dakarunta duk da yake ba a bayar da sanarwar ficewarta daga rundunar a hukunce ba. daga bisani chadi ta janye dakarunta daga wannan runduna domin a cewarta ba da gaske ake yin wannan yaƙi ba la'akari da gibin da ficewar waɗannan ƙasashe ta haddasa ya sa najeriya a nata ɓangare ta ƙarfafa matakai rarrabuwar kanu da rashin fahimtar juna da rashin yarda cikin maganar tsaron ƙasashen wani abu ne wanda zai iya sa su 'yan ta'addan su ƙara samun gindin zama don kuma su kara wahalar da al'ummomi kenan in kawai ana son a kiyaye mishi to sai an zamna an kai zuciya nesa ba a samu a fahimci juna. A wani abin da ke zama matakin buɗe sabon babi a hulɗar da ta shafi harkar tsaro a tsakanin Najeriya da Nijar. Hafsan hafsoshin Najeriya Janar Christopher Musa ya ziyarci Nijar a watan Agustan 2024 inda suka tantauna da takwaransa Janar Musa Sallau Barmu. sai dai duk da haka har yanzu akwai alamar ɗari-ɗari a tsakanin hukumomin waɗannan ƙasashe a yunkurin zuba ido kan iyakokinta najeriya mai fama da hare-haren 'yan ta'addan lakurawa ta tsaurara matakan shige da fici ta hanyar amfani da na'urorin zamani yayin da ita ma Nijar a nata bangare ta ɗauki mataki domin fake bututun manta sakamakon yawaitar hare-haren ta'addanci ta inda ya ratsa jihar Doso. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida sulemomini barma tuka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata voa africa a kan mita 200.5 baya ga haka a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin manuniya manuniya to billahi lazi la ilaha illahu azumi nake yi tun daga jihar kaduna har zamfara jin mun shiga wannan jam'iyya wallahi tallahi su ma sun koma daga nan har yobi mutumin da bai da tasiri najeriya za ta dauki dimi tana ta faman surutu akan shi to allah ya kai mu lokaci da za a fito a buga gangar siyasa wasu daga cikin tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin nasiru amara rufa'in da ya yi sallamar sakin jam'iyyar apc kenan ke shaidawa duniya cewa fitar yan rufa'in fata riga ta girgin siyasar najeriya sai dai kuma wasu daga cikin tsaffin jagoro jagororin jam'iyyar apc da suka yi aiki da tsohon gwamnan jihar kaduna sun ce yanzu ne ma ai za a gane yan rufa'in ya yi gangancin gangara gangarar sauka daga kan hanya tafiyan malam nasir wallahi tallahi billahi ba abin da ya kawo mana sai jin daɗi saboda barin shi alheri ne yanzu ne za a yi siyasa a kaduna da najeriya za a ga ko wane ne nasiru tun da babu guguwan buhari in dai a jihar kaduna ne to gaskiya da wuya talakawa ma da aka mulka akwai abubuwan da yawa da basu manta ba kananan yan siyasa kowa cewa suke ai su babu wani bangaren da za su yi wa wata makauniyar biyayya ba inda za ni ina nan anan amma ina gaya wa mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru a jihar kaduna wallahi ni dai bana yin shi ba kuma zan bi shi ba amma malam nasir a jihar kaduna na rantse maka da girman allah idan ya tashi zaizaya billahi azimin sai ya firgita mu ya ba mu tsoro waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk juma'a da sanyin safiya. Shiri na ɗari biyu da goma sha biyu cikin jerin shirye manuniyan da ke ƙoƙarin kwakule dukkanin wani nau'in danniya. Danne danniyar daina tafiya da tsohon gwamna Nasiru amir Bayan jihar Kaduna kuma ya sa wasu ke ganin wannan ne ya sa siyasar Najeriya duk ta ta sauya. Domin kuwa an ji tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin 'yan rufa'in a jihar Kaduna irin su Hajiya Hafsa Hassan Muhammad Baba na gaya wa duniya cewa sun bi tsohon gwamnan ne saboda ba shi da wata tawaya. Ni ina cikin wanda suka ajiye kujerunsu saboda a yi haɗaka jam'iyyar APC. A lokacin ina rike da shugabancin ƙasa na mata na jam'iyyar ACN wata Action Congress of Nigeria aka samu kuma jam'iyyar APC. To kamar ni na bi shi saboda na farko na yi aiki tare da shi kuma mutum ne wanda yake da kishin ƙasar shi yake da kishin al'ummar shi kuma irin aikin da muka yi jama'a sun gani kuma haka duk sauran waɗanda muke tahowa yanzu ko kowa yana cewa ya yarda da shi kuma ya yarda da shugabancin shi kuma mun san cewa shugaba ne na kwarai shugaba kuma adali sannan kuma ana cewa wai fitar shi ba za ta yi tasiri ba tun daga fitar shi har yanzu magana ake mutumin da bai da tasiri Najeriya za ta dauki dimi tana ta faman surutu akan shi to Allah ya kai mu lokaci da za a fito a buga gangar siyasa to za a gani ko Malam Nasir El Rufa'i yana da tasiri ko ba shi da shi kuma ba za a san to ba sai miya ta kare shi ma talban shika kuma tsohon masar dokokin jihar Kaduna Honorable Muhammad Bawo cocin da ya bar jam'iyyar abc ya ce ce ai malam Nasiru Amadu Rufa'i ya riga ya zame wasu 'yan siyasar Najeriya aya. Duk abin da ka ga a bera ya fito daga cikin rami ya fada wuta. To abin fa da ke cikin ramin nan ya fito na nan zafi. To saboda haka wannan kira da aka yi saboda akwai mutanen da suka zauna da malam nasu suka aiki da shi suka tabbatar da irin rukon amanan shi. Amma dai ita jam'iyyar APC ta ce ai ko a jikin ta da ba ku da yawa. To da mana an ce idan makaho ya rasa ido cewa yake idon mawari yake. Ka waɗansu ma sukan ce wai ala raka taki gona gona to idan ka ga Allah ya raga taki gona kuma ai yabanya za ta yi amfani kenan to amma ku nawa ne wai har ake wannan magana an bu malam to billahi lazi la ilaha illa huwa azumi nake yi tun daga jihar Kaduna har Zamfara jin mun shiga wannan jam'iyya wallahi tallahi su ma sun koma daga nan har Yobe ga wannan da nake tafi da shi dan Maiduguri ne wallahi tallahi yanzu ya ce ya bi amma wannan bawo coci ana cewa me kai ku sabuwar jam'iyyar da ba ku da ko kansila a to maganar sabuwar jam'iyya an ka duwa waye suka kafa ta ita SDP fa ta dade ita ma an ce ai kayan tunubun ne tunda a can ya fara takar sanata to kayan tunubun mun kwace kayan mu dama aya daga arewa aka kafa ta yanzu ku kuna ganin akwai wani abu da wannan jam'iyyar za ta iya tsinanawa ai ma ta tsinana tun daga ranar da malam nasiru ya bar jam'iyyar apc zuwa yau billahi lazi la ilaha kullum sai jam'iyyar sdp ta samu ɗaukaka sai da kuma wasu daga cikin waɗanda suka taya tsohon gwamna yan rufa'i aikin kafa jam'iyyar apc a jihar kaduna irin su manjo ya hashin mai ritaya na ganin yan rufa'in ya ɗauko tallan turmi ne akan hanyar da ke cike da kaya ba wai na yi aiki da shi ba ne kawai bayan ya ci zaɓe a'a ya shafi daga sadda aka zo ma da tuntuɓa don a kafa jam'iyyar ita apc din kuma na rike membership na kwamitin yin rajistan mutane na yi kuma ciyaman haka nan kuma a matakin ƙasa na yi aiki a karkashin kwamitin tsohon minista chris ingige ni ne daraktan gudanarwa na farko a jam'iyyar apc a jihar kaduna mu muka yi duk tsare-tsaren da muka yi aka yi aikin da aka yi a ƙarshe dai ko ma menene duk waɗannan abubuwa sun faru amma abin da hakan yake nuna ma shine gwamnatin ta bata da mutane da yau gashi an kawo lokacin da shi da kanshi ya bar wannan jam'iyya ya koma ta jam'iyyar da yake gani tafi mai amma abin da bai sani ba a game da barin jam'iyya wannan ba karamin al'amari al'amari ba ne duba da cewa akwai mutane da dama wa'yansu ma nasu jam'iyyu suka kirkiro irin tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar irin su tsohon gwamnan jihar sokoto bafara irin tsohon gwamnan jihar abia oji kalu da makamantansu duk daga ƙarshe kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu amma in dai a jihar kaduna ne to gaskiya da wuya duba da cewa an bata da mutane da yawa ba ma su wa'yanda suka zo da jam'iyyar ba kaɗai talakawa ma da aka mulka akwai abubuwan da yawa da basu manta ba kuma abin da zai ƙara baka mamaki shine a jihar kaduna akwai korafi ga al'umma da yawa cewa a lokacin da yake mulki ya ɗauka da ya ɗibo daga wasu jihohi ba ma arewacin Najeriya ba su ne za su bashi dama su yi mai abin da yake so ya zama abin da yake so ya zama to yanzu lokacin da yake so ya sa gwamna a Kaduna ya yi sai je nemo irin wa'annan mutanen su zo nan Kaduna su jefa mai kuri'a da samar da sabon gwamnan da yake gani zai iya kore wannan ko zai iya tuba wannan tsohon daraktan yakin neman zaben tsohon gwamnan jihar Kaduna na Swami Rufa'in da ya rike mukamai daban-daban a lokacin tsohuwar gwamnatin Mr. Ben Kurama ya ce watan tonan asirin siyasar tsohon gwamna 'yan Rufa'i ne kawai ya tsaya a gaskiya gaskiya dai ni da ban so mu ɓata lokaci muna maganan malam nasu ahmad rufa'i ba duk da yake tsohon mai gidanmu ne amma ya shaida ma duniya cewa shi ba ɗan siyasa ba ne to malam za ka shiga motan da direba makaho ne abin da ya sa ya bijire ya gudu guduwa ya yi daga apc Uba Sani ba kan wallasa ba ne. Ce abin kamar ya dame ku saboda wasu waɗanda suka yi aiki da shi kwamishinoni da sharansu sun bi shi. Tafiyan Malam Nasir wallahi tallahi billahi ba abin da ya kawo mana sai jin daɗi saboda barin shi alheri ne. Gwamna fa aka ce tsohon gwamna. da gaske. To gwamna shi ya yi kan shi gwamna? Allah ne ba shi dama. Wasu ma sun ɗauka za ka bi shi a tun da ka yi darakta janar har so biyu a jere. Allah shi kyauta. ba zan taɓa wannan kuskure ba malam nasu da shigan shi da sa duka ba abin da ya bari a kaduna sai makoki sai talauci ya naƙasa 'yan kasuwa kasuwan bacci kasuwan kawo kasuwan ungwarimi kasuwan barnawa ko ina sabon tasha duk ya je ya rurusa amma kun ji magana da ake cewa kamar shi obasani wa malam nasiru butulci kenan tunda an daɗe tare yanzu malam nasu ahmed shi shine shugaban yan butulci na najeriya ka je ka tambaye atiku je ka tambaye obasanjo je ka tambaye buhari suna nan da rai za su gaya maka amma ya buki kirji za ka duba su janar babangida su tiwa dan juma su profesa ango abdullahi da sauransu iyaye ka ce wai babu dattijai a arewa to yau dare yake bi yana roƙo wallahi in ana lissafin dattijai cikin ɗari nasiru baya ciki yanzu ne za a yi siyasa a kaduna da najeriya a wancan karan an dai ne yanzu za a yi za a ga ko wane ne nasiru tun da babu guguwan buhari sojojin bakan jam'iyyar apc jihar kaduna irin su malam abdullahi muhammad zumbur kuwa cewa suke su babu wani bangare ma da za su baiwa cikakkiyar kariya ba inda za ni ina nan anan amma ina gaya mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru a jihar kaduna wallahi ni dai ba na yin shi ba kuma zan bi shi ba amma malam nasiru a jihar kaduna na rantse maka da girman allah idan ya tashi zai zaya billahi azimin sai ya firgita mu ya ba mu tsoro wallahi idan apc ba ta daidai gaske ba wa'annan kananan jam'iyyun su za su sake sake dunkulewa Allah zuwa su wargaza APC yanda APC ke gasa mana haya a hannu yanda SDP nan ta fito wallahi idan ba a yi hattara ba sai ta kwashe rabin mu to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafun iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya domin kowa daga juma'a nan ma saura kwanaki ɗari da biyar ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ta faman cin gajiya kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da ba ta gajiya ni isa lol na katsina garin ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. To sai a biye mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokacin ya na nasihar Ramadan. tare da kuma karama musa adam sharif a kasan ghana kuma watan ramadan ni'ima ne mai girma da allah yake yi wa bayansa da ya kamata mu gode ma allah akan irin wannan ni'ima rahman allah tana sauka a kowace rana a cikin wanga wata alkhairan da ke cikin wa'annan wanga wata tana da yawa na daga ciki saukar da alkur'ani a wa'anda muhammad sallallahu alaihi wasallam rana na lailatul qadr wanda yake ya fi watanni dubu daga ciki kowace rana ubangiji yana yanta bayi daga wuta zuwa ga gidan aljanna allah ka samu daga ciki daga ciki ubangiji yana kulle kofofin wuta ya bude kofofin gidan aljanna sa'annan a daure miyawu daga ciki addu'an musulmi da zai yi kuma ubangiji ya karba masa matukan wannan addu'a alkhairi ne yasa in ya kai wanga lokaci musulmi kamata ya yi ka yi kokari ka yi himma a wurin waton cin amfanin abin da zai zama ka alkhairi a lahirinka yasa za ka ga cikin wanga lokaci muna himmantuwa wurin karatar da mutane abin da zai gyara musu ibada abin da zai bar azumin su ta samu karbuwa abin da zai bar alakansu da Allah ta yi karfi ya zama na wanga da shi ne dalilin shigan su gidan aljanna kuma za ka ga wanga azumi eh, yana da fa'idodi da yawa wanda yake doktoci ma sun tabbatar ne za ka iske mutum lafiyarsa a cikin wannan wata ta yi daban a wata watan da yake mishi baya yin azumi bugu da kari za ka ga cikin wanga wata ba bambanci tsakanin talaka da mai kudi saboda irin rahman da ke cikin wanga wata dukkanin kyauta ne ubangiji ya ma al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya su fiyayyun al'umma a cikin al'umma annabawa ya sa muna gode ma allah akan wanga ne'min ga da yayi muna muna kauna ubangiji ya mu da ku iko mu yi ibada a cikin wanga wata ya sa ibadan mu karbabba ne to malam sai mu ce amin summa amin allah ya bada lada yanzu kuma ga labarai a takaice Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna goyon bayansa ga tayin Amurka na neman a tsage ta wuta a yakin Rasha da Ukraine, amma ya jaddada muhimmanci kan yadda za a tafiyar da yarjejeniyar. Putin ya shaida wa manema labarai a ranar Alhamis a Moscow cewa mun amince da tayin dakatar da faɗan, amma mun ci gaba da tunanin cewa ta wutar ya kamata ya haifar da zaman lafiya mai ɗorewa da kawar da tushen da ya haddasa rikicin. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Alhamis ya yi barazana kakabawa tarayyar Turai harajin kashi 200 cikin 100 kan ruwan inibi, champagne da sauran nau'ukan giya da ake samarwa a cikin kasashen 27 na tarayyar ta EU. Wannan na zuwa ne bayan da EU ta sanya abin da Trump ya kira mummunan harajin kashi 50 cikin 100 kan giya da ake sarrafawa a Amurka. Trump ya faɗa a shafin na True Social cewa EU na daga cikin mafi munin hukumomin haraji da ciniki a duniya. ya ce kungiyar an kafa ta a shekarar 1993 da manufar kawar da amurka ta fuskar tattalin arziki a ranar alhamis majalisar dokokin kasar bosnia sab da ke karkashin republika sabska ta amince da daftarin sabon kundin tsarin mulkin jamhuriyar wanda shugaban jamhuriyar mai cin gashin kansa milorad dodik ya gabatar wanda ya kunshi wasu batutuwa da suka saba wa kundin tsarin mulkin bosnia a ranar laraba masu gabatar da kara na bosnia suka bayar da umarnin kame dodik da mukarrabansa bisa laifin yin watsi da sammacin da wata kotu ta yi masa to masu tsaro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ne karanto labaran duniya sai dadi balawa da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu el zubair hawa sharif ki muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ku.